الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي رم ونكلم عديد وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وتو ashirin da shida ga watan ramadana hijirar Mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da 19 ga watan biyar shekara 2020 a daidai wannan lokaci da muke kawo muku darasi cikin littafin a ƙa'idu shi'a al'isnin a shari'a wannan shi ne darasi na biyar mai ko na shida wannan ita ce halka ta shida ina ganin a kafin mu fara karatu akwai wani littafi sunansa nazilatu تعقيل المساجد في wahidi الواحد عن wal jama'at wato musibar da ta sauka dangane da abin da ya shafi rufe masallatai a da kuma koma yin sallah kowa ɗaiɗaikun shi dangane da abin da ya shafi sallar juma'a ko jama'a tare da cewa wanda Dr. Ah, Muhammad Yusri Ibrahim ya rubuta tare da cewa abubuwa sun mana yawa gaskiya amma da littafin saboda muhimmancinsa zan duba mu ga yadda za a yi saboda rudu da hayaniya da aka shiga ciki wanda littafin yana da shafi 120-133 ne 132 insha Allah za mu duba mu gani yadda za mu iya karance littafin nan a cikin 'yan kwanakin nan don fitar da al'umma rudu da hayaniya da ta shiga a cikin waɗannan matsaloli ɗin Allah muke roƙo ya mana taufiƙi Malami faɗa a jiya ya ce wa amama haɗa bayan da ya kawo hadisin ku an ta a alaikum al'umamu ya ce to a gaban wannan kuma an samu giyabu kafirin min ru'usu ahalil ilmi hinan boyuwar da yawa fakuwar da yawa daga cikin ma'abuta ilimi wani lokaci kamar ka rage karin kuma ka cire iko na abin an fahimta sai yake cewa wa ku'uduhum da kuma zaman su an an tafsirul ummati fil a ahyanan in kuma akwai masu ilimin su tashi su karantar da mutane aqida da kuma kishiyar duk wata aqida da ta sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to an samu karancin wannan wa fi halati gaflatin to a halin da malamai suka rafkana ba su tashi sun karantar da mutane aqida ingantacciya ba sarat ila manahij at-ta'lim to sai miyagun aqidu suka taho zuwa ga duk wani tsarin karantarwa fita ta'hil al-aqdi saboda rauni na cancantuwar da waɗanda za su karantar da aƙida suke da shi wa tasbiti musallamatil itiqadi fi afidati auladil Musulmina. da kuma tabbatar da abubuwan da suke musallamatu ne an riga an minka musu ya wajen abin da ya shafi aƙida a cikin zukatan 'ya'yan musulmi sannan wa kiyami awamilis saddu was sududi da kuma tsayuwar ababen da suke ainihin wato toshewa an garci a ƙidatis salafi dangane da dasa aƙida wacce take ainihin wato ta magabata wata ahudiha da kuma kulawa da ita a ahud, kamar mutumin da yake da gona kullum zai je zagaye gonar ya dawo fi uqulil umma a cikin hankulan al'umma fi asbabin tamuru bil muslimina maura a cikin sabubban da suke wucewa ga musulmi wucewa ya jima'uha gaya ta wacce gaya makura guda biyu suke haɗa waɗannan abubuwan al'awwal waɗannan makurar dama inda ake so a ji a kai shi ne kasur hadizul wala'i wal bara'i bainal muslim wal kafir ana so a karya shamakin da ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba na alwala'u da albara'u menene ma'anan alwala'u shine kaso duk wanda Allah ya ce kaso shi to san shi ibada ne menene albara'u duk wanda Allah ya ce ka ƙi shi ka ƙi shi to ƙin shi ibada ne Allah ka ji kan balaraban mutanen yamma lokacin da mutane guda biyu suka ki tashi su hijira bayan da su shehu usmanu suka hijira suka tafi bayan da su shi usman da suka yi hijira suka tafi sai zamantu da kuma bugawarsu ta farko da suka fara yi da sarki yumfa da kuma yadda ya ɗanɗana kudansa a hannunsu to shi ne har yake faɗa yake tafasar an humo man harabu bi matankari wa ƙwanne wa rima fassala babu suma'u فيا أمة الإسلام جدوا وجاهدوا ولا تهنوا فالصبر للدين مرجئوا فقتلاكم في جنة الخلد دائما وراجعكم بالعز والمال يرجئ فليس لما تبني يد الله هادم وليس لأمر الله إن جاء مدفئ يكي faɗa yake cewa fasal anhu ku da labarin mutanenmu man gobe matankari wanda muka buga da su a matankari wa kwanni hakanan kwanni warima hakanan arima fassala labari ku tambayi yaɗaɗɗen labari wanda ya faru su wanda ake ji sai sai fa ya ummatul islam ya ku al'ummar musulunci jiddu wa jahilu. ku yi kokari sannan ku yi jihadi wanda ya dace da shari'ar musulunci wala tahinu kada ku yi rauni fasabur lin marji'u da aka haƙuri yana komawa mutum tare da nasara ne a wajen Allah sai ya ce faƙatlakumun fi jannatul khuldi da'iman wanda za a kashe a cikin ku akan addinin Allah suna cikin dawama aljannar dawama wa raji'ukum wanda za su dawo daga cikin ku za su dawo kowa yarji'u bil mali wal izz wal mali zaka dawo da dukiya ta ganima da buwaya sai ya ce falaisa lima ta bini yadda ya duk abin da hannun Allah ce ta gina shi babu wanda ya sai rushe shi sannan ya ce walaisa la'amarin lahi in ja a murfi'u sannan al'amarin Allah in ya riga ya zo babu wanda kuma ya isa ya tunkuɗe shi sai ya ce faƙad tamma wa'adun fi nasir dinihi alkawarin da Allah ya yi na taimakon addininsa ya cika walam ya buƙa illa shukuru huwar tadarru'u ba abin da ya rage ni sai godiya ga Allah da kankan da kai yace thumma ba'da hadhihi al-qasida bayan wannan qasidan ne an sha'atu qasidatan ukhra sai na rubuta wata qasida ta daban arsaltuha arsaltu biha ila akwaya dadin wa zaidi. na aika ta zuwa ga ɗan uwanmu akwai dadin akwai zaidi zaidi ɗin nan hina lam yuhajira ma'ana lokacin da suka ƙin hijira tare da mu wa ya fil kufari suka zauna cikin kafarai. wa ruhuma ina musu gargaɗi da kashedi da jan kunne zalika akan wannan wa ukhbiruhuma bima na ina ba su labari irin abinda mu muka samu yanzu da lahuma alil hijirati ina kwadaitar da su lallai ya kamata su hijira su bar inda suke fa sai na nace alaman mublighun anni dadin. وزيد وكل ساو في البلاد ولاة كفر كوب فوات مال وطمع سلامة من ذي فساد بأن يبقى بين المسلمين وبينكم علامات الوداد خذلتم جمع إسلام جهارا ردا منكم موالاة الأآلي نسيتم ما قرأتم في الكتاب لذا أخطأتم سبل الرشاد ألما يكفكم إن يستفوكم ولا يألونكم في المراد كذلك لا تجد لا يتخن إلى براء منكم يا عبادي لواسعة ولو كانوا وبدوا براءة فافهموا صوب السداد وليس لنا كلام في خليد لهم ود كغير وذاك بادي ولا تسأل عن أصحاب الضلال كصاحب بناقة أصل الفساد تولى كبره بغدا لدين فكان قداره وهم كآدي شو عبد الله يتي على قصورة من مبلغ أني لدادي dan Allah wa سد isar da wasiƙa ta zuwa daga nan wa kullu sa'in da duk wanda ya ci gaba da zama fi biladi a cikin garuwa na wulatul kufur gwamnonin kafirai a lokacin mutanen nan suna sallah amma sun yi abin da duk wanda ba kafiri ne ba zai yi su ba me yasa yake zaune cikin su kofa fawata malin saboda yana jin tsoron ya rasa dukiyarsa wa a salamatin sannan yana kwaɗayin yadda zai kubuta min bi fasadi daga ma'abocin banna wanda suka miƙe suna yakar addinin musulunci yace to bi Allah yabqa bainal na yanzu babu wani abu da ya rage tsakanin musulmi wa bainakum da kuma kuna alama bida da alamar soyayya yace wa 'yan uwansa dinnan kazaltu kun tabar da jama'a islami taron al'ummar musulmi jiharan asiri. fili me yasa kuka haka yace ridan minkum muwalatul aadi saboda yadda da kuka yi ku jibinci makiya Allah yace nasitun kun bar ma qara'atum fil kitabi abinda kuka karanta cikin littafin Allah liza saboda wannan ne akhta'atum kuka kuskure wa subulan rashadi ta barkin shiriya alamma yafukum yace yanzu bai ishe ku ba abinda Allah ya faɗa yace in yastafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu yanzu wannan ayat bata ishe ku ba wala ya'lunakum fi dal muradi يند آيات دا الله يفت آيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بصانة من دونكم لا يألونكم خبالا يند وانا آية بتأشيكوا كذلك هكذا لا تجد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من هاد الله بتأشيكوا لا يتخذ هكذا لا تت لا يتخذ المؤمنين الكافرون لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين بتأشيكوا la haka nan la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya haka nan la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya yanzu duk waɗannan ayoyin ba ta ishe ku ba ila qura'a minkum ya ibadi har zuwa inda annabi ibrahim ya ce inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi wa kafarna bikum wa bada bainana abadan hatta ayar inna ardi wasi'a walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhim mattakhazuhum awliya wa bad'u da farkon bara'a bara'atun min Allah wa rasuli fafa musubat salari shi abdullahi yace walaysa lana kalamu fi sabil mu ba wani mu da wata magana yanzu da zamu ci gaba da takuduwa da makiya Allah lahum muddun ko dai suna da gunki ko suna da wani malami da suke son shi ka baidu kamar malam baidu ya ce wa za ka baji malam baidu dama halakacce ne za ka duk cutar da za a yi wa addini a ƙasan nan za ka ga gwamnati dole sai ta nemo malamai irin nata ta haɗa kai da su sannan sai ta cuci addini ka baidu ba abu ba ne wanda yake bakon abu a'a shehu usman haka yi ta fama she yasa duk wanda ya san rubuce-rubutan shi haka za ka biya na cewa ulama usuli an samu shekaru. miyagun malamai wanda suke taimaka ma ya ce wala latas alkada ma kai tambaya an ashabi talali akan ma abuta bata ka sahibi nakatin kamar malam mai taguwa malam mai taguwa wani malami ne da ya shigo daga misar da raƙumar shi yake tafiya yana da mugun karatu da littattafan shi to shine shi abdullahi yake cewa ka sahibi nakatin kamar malam mai taguwa ya ce asalin fasadi shine asalin duk mannan da aka yi ma addinin musulunci a nan ƙasa ya ce ta tawalla kibarahu da libini shi ya gifinci girman abin da aka yi wa addini saboda kin addinin musulunci bakana ƙudarahun sai ya zama shine ƙudarin mutanen wahumu ka adi su kuma su ne kaman adawa man san adawa ai nan san da Allah ya ce idan ba a ashkaha lokacin da matsiyacin cikinsu ya zabura فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها amma fa kaddabuhu fa qaruwa to wanda ya zabara ya je kashe taguwar shine kudaru mutanen da yake rayuwa da su sune adawa shi yasa yace fasara qudarahum fa kana qudarahum hukumu ka adi sai zama kaman shine kaman kudarun su sune ainihin wato adawa to wannan ayoyin da ya zubo adam alamma yafukum in yasafukum ayoyi ne da suke da alaka da alwala wal bara'u to abinda aka yi na farko shine yaya za a yi a karya wannan alhajis din wannan shamakin a karya shi ta yadda a waye gari wanda Allah madaukakin sarki ya ce makiyin kare sai ka rike shi masoyi ka dauka ce ai ba matsala a ci gaba da rayuwa kuma wallahi tallahi dillan yanzu shedan tunda Allah ya ce inna shaytanu lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa yana nan a matsayin matsi di yadda za a yi babu wanda ya sai canja maganar Allah to duk arnan da Allah ya ce makiyi ne wanda mun sha bayani nau'i hudu ne akwai al muhari wanda bi ya dauki makami ya yaki musulmi kan addinin su wannan makiyin su ne in duniya za ta tashi ba wanda yake sai ya zo ya sake bayanin da Allah ya canza tunda Allah ya ce makiyi ne wallah ba wanda isa to yanzu sai aka yi kokarin kare wannan hajis din ta yadda shi wannan ana kokarin alwala'u wal bara'u kaso wanda Allah ya ce a so ibada ne kaki wanda Allah ya ce a ki ibada ne za a kare wannan abu wa baina sunni wal bid'i sanana kokarin a daidaita mutumin da yake dan sunna ne da dan bid'a sai zamanto وهو ما يسمى في التركيب المولد باسم الحاجز النفسي شيء سكي كلا إن ذا أدوني صنع شيء ما الحاجز النفسي فيقصر تحت شعارات مضللة ذاك في أكلي ونن أبو كركشن وتوتاكي شعار ne amma kuma sha'ar ne wanda yake mudallila sai a kare da sunan a ta samu sauki haka za a zo da shi shi'ar wata alifin ƙulu da takin cewa za a haɗa zukatan mutane wani shizu za a yi watsi da ra'ayi wanda yake ɗaiɗaiku wata tsarro da kuma abin da ya shafi a tsarro za ku ji wannan kalmar suna yawan amfani da ita shine zafi wata asubul insaniya da kuma ta'assubanci na ɗan adam gashi nan a ƙasa yake cewa lamba ta ɗaya ƙala bakar bin eh, abdullahi abu zai ya rasu hijira 1429 da wa hadhihi nazari wa hadhihi naziratu wasa'il at-targhib wannan wato kwatankwaciyan hanyoyi ne na kwadaitarwa guda uku allati tantahilu hal ma'asuniya uh, wanda wato kungiyar yahudanci ta duniya take ainihin wato jagoranta mun san yan freemason hatta yanzu ga nan mawaka na yin abubuwan su ba tare da wani sun sani ba kaga mawaki yana waka ya rufe ido ɗaya haka su ne na yan freemason kungiyar asiri ta duniya ko kaga mutum yana waka ya maka ainihin wato haka da hannu ainihin wato uku 666 ya daga a haka ko mutum yana waka kaga ya maka haka alamun ido ɗaya duk irin waɗannan abubuwan ko haka ka ga mutum ya haka da wannan hannun ƙaho haka duk wannan sintas ne na ƙungiyar asiri ta duniya kuma za ka tura da kyau ka gani za ka ga a hatta mawaƙanmu na hausa a nan ƙasar yanzu ka ga mawaƙi yana waƙa ya rufe sa ɗaya haka ka ga mawaƙi yana waƙa ya haka ƙaho ka ga mawaƙi yana waƙa ya haka wannan ɗaya ɗaya ukun nan da kuma wannan idan alama na idan wancan aljanin da ake bauta da ana yi ta gama waƙi yana waka yi eh, haka ana yi wannan sintas ne na abin da yake yana da alaƙa da ƙungiyar asiri ta duniya to sai yake cewa suna amfani da kalmomin alhuriya yanci wal ɗan uwantaka wal musawa da ƙoƙarin daidaitawa a salam ko aminci والرحمة توسعي والإنسانية قومة منتكع يجي وذلك بالدعوة إلى الروحية الحديثية القائمة على تحذير الأرواح wannan ya tsayo akan ainihin wato kira zuwa ga wato ruhiya ta zamani yanzu wadda ta tsayo akan halatto da rayuka ruhil muslim ran musulmi wa yahudi ran ba وروح النصراني وروح البوذي وغيرهم وهي من alamiya الصهيونية العالمية الحدانية wannan da'awace ce ta yahudawan duniya wacce ake ta ƙoƙarin da ba yahudi da musulmi da kirista da mai addinin buza da ɗan kuwa ma a yi daidaita su wajen cewa tafiyarsu daya in duk duniya za ta haɗu billahi alladhi tunda Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkum to ba yadda za a yi musulunci da wani musulunci su zama ɗaya walla ba zai taɓa yiwa ba in duk duniya za ta haɗu tunda Allah ya ce amna ja'alul na amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar babu yadda za a yi in duk duniya za ta haɗu tunda Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina addinin musulunci yana nan a matsayin sa na musulunci ko musulmin ko kada Allah ya sa shi wannan matsalar su ci amma addinin musulunci yana nan a matsayin sa na musulunci sannan wal alamiyya da kuma abin da ya shafi abin da suke ce masa al alamiyya al alamiyya mazhabun mu'asir wata mazhaba ce wata hanya ce sabuwa yad'u ila al-bahth an haqiqatin an haqiqati an haqiqatin wahada yana bincike akan haqiqanin wato yadda za a samu kowa ya zama daya yastakhlisuha min diyanat al-alam al-muta'addida wanda ita al-alamiyya nan. a tsakuro wani abu cikin addinin musulunci a tsakuro cikin yahudanci a tsakuro cikin addinin buza a tsakuro cikin can a tsakuro cikin can sai a hada a tayar da wani abu kwaya daya wanda duk al'ummar duniya wai akan shi ya kamata ta tafi wannan shine al'alamiya kuna bata makan ku lokaci ne Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa ma zahima rabbuh dan adam yadda Allah ya yi shi dole akwai sabani ba za a gushe ba ko a saba a ɗabi'a ko a saba a yare ko a saba a addini dole sai yi wannan sabanin sai yake cewa haqiqatuhu nasul lil islam amma haqiqanin wannan ga baki ɗaya addinin musulunci ake so a wargaza wannan ya zo cikin mu'jamil manahil alfas na shi bakar abu zai a shafi na 270 da shafi na 371 wani hauwa hamilar alfazi za zatul bari da kwatankwacin irin waɗannan alfasun da za a yi su kaga suna da ɗaukar hankali wallafi haƙiƙatuha wanda yake hakikanin waɗannan alfasun da ake amfani da su da sunan ƙungiyoyi na duniya mu'amaratun tahribiyatu ƙungiyoyi ne na sirri waɗanda za su rubuta addinin musulunci تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتمسك بدينه wacce za ta haɗu ƙarshen makurar shi ne ana so ya zamanto za ta kawo ƙarshen duk wani musulmi da zai riko da addininsa wannan ita ce babban manufar ita ce tajar ɗin kuma haka ake shi yasa wannan ƙungiyar da muka yi magana a kanta amnesty international dakuwa tana da mambobi a najeriya amma za ka ga idan a jihar kaduna kake in aka ce ka faɗi membansu ƙwaya ɗaya a ina yake ina za ka same shi sai ga mutane ne ɓoyewa suke in za su bayani sai su sanin daga ina suke sai su kullo su bayani sannan sai su ɓuru da haka ba mu manta da abin da suka yi ba goma ƙarshe ya shigo wannan ƙungiya ta amnesty international muna kira ga al'ummar musulmi abin da ya rage goma ƙarshen nan da ire-irenta a ci gaba da addu'a Allah ya kine musu albarka duk wanda za a zo a zagi Allah a zagi manzan Allah sannan su ɗaura gindi ga waɗanda suka haka to ba mu manta ba al'ummar musulmi a goman ƙarshe da ya rage don Allah ku ci gaba da raraka addu'a ga Amnesty International da ƙungiyoyi ire-iren ta Allah ka tsine musu albarka Allah ka tsine musu albarka Allah ka tsine musu albarka Allah ka wargaza ta Allah ka wargaza ta Allah ka wulakanta su wannan shine addu'ar da zamu ci gaba da yi a kansu to wannan shine abu na farko da ake malam yace asaniya na biyu idan aka karya wato wannan shamakin alwala'u walbara'u Allah ya ce ka so wani ya ce ka ki wani idan aka juya wanda ya kamata ka so shi ka koma kana kin shi wanda ya kamata ka kin shi ka koma kana son shi to shikenan an samu matsala wanda suke ɗan bid'a ne bid'ar da take ta fitar da mutum wani daga addinin musulunci kana ahlus suna sai kokarin a nuna maka ai da kai da shi duk ne ƙarya ne Allah ya ce kul hal yastawi al-a'ma wal basiru An hal tastawi al wannan. ta yaya za a haɗa duhu da haske wannan ya kira ya ce abota ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abi alqur'ani da sunna kan fahimtar mutanen kirki wannan ya zo ya halatta cewa a'a ga wani mutum in za ka zauna ka tashi ka kira sunansa ba matsala kuma a ce duk su ɗaya wallah ba zai taɓa yi ba to shi ne malam ya ce a saniya na biyu fushul ummiyatin tiddiniya idan ummiya ta addinin ta yaɗu menene ummiya rashin iya karatu da rubutu Allah ya ce huwa allazi ba'atha na rasulun, rasulan allazina ya ar-rasula rasulun na biyar ummiya to abin da zai yaɗu cikin al'ummar musulmi Shi ne, daga zarar aka waye gari al'ummar musulmi mafi yawancinta ba ta iya karatun addininta ba in an rubuto mata abin da ya shafi al'amarin addininta ba ta ganewa to an samu matsala hatta yan farikal ikdu har su ya zamanto wato ko hatta yan ikda har sai kaga ga musulmi ya yi sakaci akan abin da ya kamata ya kudurce na aƙida wata tamazzafa al'umma al'umma za ta ainihin wato takkeci wa ya tsutsar muslim Bilan samanin fi aidihi to a lokacin ne musulmi zai fada hannun makiya Allah ba tare da kima ba wata hata ta hizbiyatihim ƙarƙashin tutar ƙungiyoyin da suka kaba ila ghairi zalika mimma yu'ishihu yu'aishihu almuslimuna zuwa ga wani wannan abin da musulmi suke rayuwa da shi fi ƙalibi a zimmatin fikiriyyati a cikin abin da ya shafi jujjuyawa na abin da ya shafi wato a ya fikiriyyatin wato kunci na tunani na ainihin wato yaye-yaye hada wacce take ainihin wato mai raɗaɗe a wannan lokacin ne afqadat humut tawazi fi hayati sai ta rasar da su ya zama musulmi ba su da ma'auni a cikin rayuwarsu wa zalzalat a sanarul al lil duk abinda da musulmi ya kamata ya dogar da shi na haɗuwarsa da ‘yan uwansa musulmi to an riga an girgiza wannan abu wuce da aƙida wajen abin da ya shafi haɗuwar aƙida a samu matsala kullum bi kadri ma alla min hadhihi al-asbab kowanne gurgudan abin da ya sha sha na farko ko sha na biyu wa nahala da kuma abin da ya sha sha na farko akan ci Allah sha na biyu kuma yadda alfazar yake sa yu'allu bihi mulka na tiflin wayin halu da aka yi allubihi shi ne sha na biyu mulka na tiflin wayin halu shi ne sha na farko to a sha na biyu ka kunkuɗa abu mara kyau na farko ma ka kunkuɗa abu mara kyau fasarar dakalu to daga nan ne fa sai ya kasance abubuwa masu shigowa suke shigo addinin musulunci wasarar dakalu sai hayaƙi ya taso wa zaƙufatul basira sai basirin mutane taurauni wa waje da ahalul ahawa'i to daga nan ne fa masu son zuciya za su samu walbida da yan bidiya za su samu majalan fasihan ji mai faɗi da na shari bida ihim wa na shirha don watsa bida su da ya ta hatta asbahat fi kaffi kulli har sai da al'ummar musulmi yanzu ta zama waye gari cikin hannun duk wani wanda zai zo ya tsince ta yadda yake so mu duba maganin yadda al'amura suka zama yanzu wa zalika min kulli amrin ta'abbudi wannan ko yana faruwa na duk wani al'amari da yake na ibada muhaddathin la dalila alayhi wanda za a kirkiro babu dalili na alqur'ani da sunnar manzon Allah mutane su bi asalin al'ibada akan ta at-tawakkuf ne ba ka fara wani abu sai idan Allah da manzon Allah ne suka saka suka ce kai to amma yanzu mu kallabu wanda aka shigo addinin musulunci da su da sunan ibada ibadar da inda za ka taso abubakar da umar da usman da suna alaƙabari ka tambaye su wannan ba za su maka ba san shi ibadar da maliku da shafi'i da abu hanifa da amadu dan hambali su ne a immatul arba al'a'immatul arba da za ka taso mutum daga ƙabari ka tambaye shi wannan ba bai san shi ba amma ka aka zo aka karantar da mutane yanzu da sunan ibada sai yake cewa kharijin ya fita an da'iratu waqfil ibadati akan wato da'ira ta kasancewar ibada abu ne da yake wato tauƙifi alal nassi akan nassi sannan wa maulidihi da kuma inda nassin yake gangaruwa famtaddat min albid'ati al'anaqu daga nan kowanne dan bid'a sai ya minko wuyansa wa zahara zaibu karkacewa ya bayyana wa ahu fil ardi fasad sai gashi ne suna yada banna a doran kasa bid'a muna kallo yanzu ga ɗari kunan yanzu illar da ake wa addinin musulunci ta hannunsu ga 'yan ƙalaƙato ga 'yan wata tsaya su wayannan shi a dama haddis wala haraji haddis wala haraji su wannan shi a dama ko maganar su kada kai da aka duk wani tafarki da ya saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirki na farko wallahi wanda suke kan shi ko sun sani ko ba su sani ba amfani ake da su a ruguza addinin musulunci wannan shi ne sai yake cewa wata jaratil ahawa'u bi aqwamin ba da aqwamin sai ya zamanto san zuciya ya ja wa'annan mutanen bayan wasu mutane ce fa kam ina nawa ne makali ji bi alafin min almuslimina dubanne na musulmi wa bil baladi min diyarul musul islam a garin da yake na musulunci ya na turuqan suna kudirce wasu hanyoyi wani halan mahahal islam da kuma ainihin wato aqidun da tuni musulunci ya riga ya shafe su amma sai gashi sakamakon wayannan abubuwan sai ka ga, hanyar da musulunci ya shafe ta ya faɗa da ita in kana so ka kalli ta karamin takariri ka koma ka karanta littattafan shehu da abin da ke faruwa yanzu waƙi'insa a sakkwato shehu usmanu duk wanda ya karanta littattafan shi ko iya usunna ka karanta ka ya yi faɗa da girmama ƙabarbara da bauta makabarbara amma yau sai ga shi an ji an yi gini a kabarin shehu usmanu har sai da tafi ana yin dawafi a kabarin sai da aka zo aka hana aka yi ginin da in ka zo ba za ka iya zagayawa abin da ya faɗa da shi tsawon shekarunsa na karantarwa yayin da mutanensa wasu daga ciki suka yi nesa da karatu sai ga shi abin da ya hana sai ga shi wasu kuma sun dawo suna yi sai ce ila akhir ma hunalika min alwailat zuwa karshen abin da ke wannan na ainihin wato halakoki na na musifa alwail wailatu allati yataqallabu almuslimuna fi hararatiha wanda musulmi suke jujjiyawa cikin zafinta Wai ta jarra'una min mararati sannan muke kwankwadar datinta wannan maganan bakar ibn abi zaid ya yi ta cikin littafin sahadar hadarul mubtadi a shafi na ainihin wato biyar zuwa shafi na shida yi eh, wannan magana to shi yasa zamu tashi gobe in ji malam cewa lizalika ra'aytu ikhraj ma katabtuhu an mu'taqad shia al-ithnay ashariya ala tariqi su'ali wal jawabi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته